إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة صلى الله عليه وسلم عن كربو عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدايتي inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su dara tabbata a gare shi wa qatali ahli almadinati zal hulaifa ya saka zalhulaifa ya zamo mikatin mutanen madina wali ahli shami juhfa mutan sham kuma juhfa wali ahli najd qarnal manazil mutan najd kuma inda ake cema qarnal manazil wali ahli yaman ya lamlam mutan yaman kuma aka saka mikatin ya zamo ya lamlam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya tabbatar da haka ku mutanen gari kaza ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dau mikati ku mutanen kasa kaza ga inda za ku dau mikati sai ce hunna hunna. waɗannan mikatoci mikatin da aka saka wa mutanen waɗannan kasashe shi ne wajajen ne su waliman ata alaihinna min hinna, haka kuma duk wanda ya je yin aikin haji ya biyu ta waɗannan kasashe mikatinsu shi ne zai zamo mikatinsa misali mutumin Najeriya ko mutumin Afirka ko mutumin Yamal ko mutumin kowane ne ya je aikin haji da ka jidda aka ce a ba makka za a shiga ba sai an je Madina to ka huta ka fita cikin sabani na ɗaukar mikati a jidda sai ka je Madina ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kai manzon Allah salati kai sallah kai ma manzon Allah ziyara kai salati kai sallah a masallacin manzon Allah gurgurdan yadda Allah ya hore maka to duk sa'an da zaka dawo duk sa'an da zaka shiga makka daga mikatin mutanen madina din kai ma za ka ɗauki harami shi kenan ka fita cikin sabani sawa'an ko ina ka fito don mikati mikati mafi tsawo shine mikatin mutanen madina yana manzo Allah ya ce hunna lahunna ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد العمرة من أراد الحج والعمرة دك دك وندا ينسيين أيكن حجي كو عمرة ننزي أو ميكاتي إما كبيو تميكات كسوكي سيكا أو تميكات kasarku ko ko a'a ka bi ta wata kasa cikin kasashen da manzon Allah ya saka musu mikatin su to kai ma wannan lokacin ba za ka yi aiki da mikatin kasar ka ba sai ka ɗauki mikati daga inda wannan kasar da manzon Allah ya ayyana kamar mutum zai fito daga Sham ko zai fito daga najin, ko zai fito ya zamana ta Madina zai biyo sa'an nan ya bi hanya Makka zuwa Makka to sai ya ɗauki mikati daga mikati mutanen Madina haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa man kana duna zalika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ke zaune inda kafin a kai mikati ma'ana daga inda kake zuwa makka babu wani mikati sai manzo Allah ce inda kake nan za ka ɗau mikati فمن حيث أن حتى أهل مكة حتى أهل مكة من مكة من الله صلى الله عليه وسلم يتيها هر متان مكة دقا مكة ذات أو هرم ين حج dangane da masu tambaya ina ne mikatin mutanen Najeriya mikatin mutanen Najeriya ba za tunda ba ta kasa za ka bi ba ta jirgin sama kuma mikatin ya dace da daidai sama ta kan ruwa za ku bi an ce masu jirgin sama kowane jirgin sama suna fada sai dai ba lura ba ko in ba damu ba amma an ce in suka kai suna cewa saura minti biyar ko minti goma akwai wurin mikati ko da turanci ko da ba ko da arna ne masu jan jirgin an ce suna fada shi yasa babu wani babu wani rikici da sun ce saura minti biyar ko minti goma sai kai kirda lokacin taci misalin wannan sai ka dauki harama in ya zamo zai wahala kafin ka ce ka ankara zai shige to wannan lokacin dabda da minti uku minti in ka dauka sai ka sai ka sai ka yi kabbara ka labbaika Allahumma labbaika saboda cewa in kai jinkiri za a wuce ya zamo zai wahala kenan to in ya zama kuma to wannan an ce babu damuwa waɗanda suka ce ba a san mikatin ba ba a sani aka ce ba su damu ba ne amma duk waɗanda ke jan jirgin sama suna faɗa suna cewa an kusan likati shi yasa kowa ya mai da hankali in ba a kula ba hukuma alhazai su tuna mutane su tunasarwa masu jan jiragen sama babu miqati ahli almadinati wa la yuhilluna qabla dhil hulaifa yake babin da ke bayanin miqati mutanen madina ba za su dau haraman hajji ba ba za su labbaik allahumma labbaik hajjan ko umarata ba sai in sun kai dhil hulaifa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الزهفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhillu ahlul madinati min zulhulaifa mutanen Madina ɗin sun kai hulaifa ana ce da shi abaru ali hanyar da za ku bi zuwa Makka akwai alama an mai da wajen gahawa hawa wajen sauka da gidaje duk sa'an da ka kai wurin kowane lokaci ne a cikin kwanakin eh, kwanakin shekara za ga mutane wurin wanda za shi umara da in lokacin haji ne ma za ga mutane cike a wurin kowane lokaci har a dawo daga aikin haji yasa wannan ba koyi yake ba da an kai wajen shine ake daukan harama abinda ake nufi da daukan harama cewa labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan ko hajjan wa umra Wa'adu ahli shami min al-juhfa kuma daga juhfa wa na najd min qarn qala sai Abdullahi dan umar yace wa balagani ya iso mini naji an ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa yuhillu ahlul yaman min yalamlam shi iya abin da yake kenan amma ya ji an ce manzon Allah ya wakata ya ce mutanen yaman su dauke harni daga yalamlam su dau harama daga yalamlam babu muhalli ahli shami yace babin da ke bayanin inda mutanen sham za su dauki harama قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن امر بن عن امر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها كما حديث اللي قباتا يتي أبن دي أبن دي أنا لفظ دي بمتا وهن لهن ولمن أتى عليهن وشيت من غيرهن نيتي من غير أهلهن كما حديث اللي قباتا منزل الله يا سكا مقوة